kafa wannan dokar hana fitan da ke soma aiki da karfe shida na maraice zuwa shida na safe a garin ukar da kewaye ya ko biyo bayan farma tawagar apc ne da wasu gungun yan bangan siyasa suka yi a ukari inda dan takarar jam'iyyar ta apc sani abubakar daladi da jakadan najeriya kasar trinidad da tobago ambassador hassan jikado da wasu kusoshin jam'iyyar suka tsallake rija da baya yayin da aka raunata wasu da dama da kuma kona motoci a wajen taron manema labarai a jalingo yan tawagar da suka tsallake rija da bayan sun buƙaci hukumin tsaro ne da gaggauta bincike da farko ma dai ga ambasada hassan jikado muna tahiya shigewa bukari kafin mu shiga gari aka fara harbe-harbe ana buɗa ma mutanenmu wuta sojoji ne kuku jami'an tsaro a'a yaran da shi gamna jihar taraba ya koya musu wanda ake kira marshal su suka fara wannan saboda daga shigowan gari suka fara buɗe wuta dama suna da labari cewa muna tahowa sannan suka tare hanyar shiga gari eh, garin wukari kuma suka je suka tare hanyar fitan garin wukari zuwa ibbi so aka tare wannan hanyar so wani ne yan bangan siyasa suka tare ku yan bangan siyasa wanda kuma gabna da mukarrabansa suka ɗauka cewa su yi masu aikin maganan dokan hana kiwo da kuma maganan zaɓe tun da can mun faɗa ai cewa waɗannan mutanen da gwamna ya ɗauka ba don maganan hana kiwo ba ne dama an ɗauko waɗannan mutane saboda harkar siyasa ne to mu muna tafiya babu tsunguma babu wani abu ba mu zagi kowa ba mu taɓa kowa ba ba mu ambaci sunan kowa ba muna cikin tafiya kawai aka zo aka buɗa mana wuta shi ma da yake ƙarin haske kwamre babbai balake gama da ke zama daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar apc ya ce su wannan harin kuma je ƙara musu to amma ko akwai wani hanzarin da ba gudu ba taraba mu ce ba na wani ba mu mun ga nasara ai masauraci wanda ya san ba zai ci zabe ba shi ike irin wannan in ka san kana da jama'a in ka ga irin jama'a da suka raka mu daga mutum biyu har shigan ukari sai mu ce nasara ta mu ce mu namu mu dadaga ma magoyan bayanmu su ci gaba da roƙon Allah mun samu nasara ai wanda ya san bai da nasara shi ike kokari ya bata al'amari ai siyasa ta jama'a ce in kana da jama'a ba amfani kai fara ta ba hannu da hukumar zabe abin ake kira peace accord wannan bai nuna kan cewa watakila kun amai kun lashe ko in siyasa da ake zargin kanta kuke hada sauran ba yan siyasa ba gwamnati Darius ya amma ya lashe to sai dai kuma matan da mai da gwamnan jihar Aktidare Disan Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Abubakar Bawa ya kuma musanta zargin cewa da hannun gwamnatin jihar a harin da aka yi wa tawagar ta APC to idan dai ba wani abu ne suka je da shi har aka kawo tashin hankali ba yau ne an fara siyasa a hukarin ne sai su bincika kansu me suka je suka yi har tashin hankalin nan ya tashi domin gwamnati ka ba yadda za a yi gwamnati ta ce za ta tayar ma mutane a yi tashin hankali a yi kisa domin gwamnati ne za ta yi asara mutane sai su zanna kawai mutum ya ce zai yi zargi ba za ka hana shi zarginsa ba. Ta wani cewa wannan na zuwa ne aure kaɗan da wata ziyara da shi gwamnan ya kai wannan yanki. A to gwamnan lokacin da ya je ziyara Bukari ya san za su je Bukari ne? Ai shi bai san ma za su je Bukari ba. That is the fact. yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar taraban ta ce ma tana ci gaba ne da bincike kan wannan hari a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar david misal jami'an tsaro kamar su wanmu kenan sojoji da dai sauransu su ma suna nan suna aiki tare da mu mu tabbatar da cewa yanzu dai mun riga mun kyawo kan abin da ke faruwa eh, muna kuma sa ido da kuma kunne sosai ana kokarin aiki tukuru domin tabbatar da tsaro da oda a wannan wurin ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya